Wannan cewa menene hukuncin kayayyakin da ake rubutawa in an saya ba za a mayar ba ba za a canja ba. Sharaɗi ne. Wannan sharaɗi yana nan. Yana nan kuwa yana nan tun da aka ce ba za a mayar ba in kai ka zo za ka in kana da addini tun da an sharɗanta haka kar ka saya inda ka san ba za ka karɓa kar ka saya. ka bincika sosai in ka tabbatar bashi da laifi in ka saya ba za ka mayar ba sai ka saya to wannan sharaɗi yinsa ne a shari'a ba komai tunda ka rubuta shi a fili